الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu wannan yammaci na juma'a a wannan masallaci mai albarka masallacin kulliya a wannan unguwa ta PRP. A yau dai muna goma sha biyu ga watan biyar, mana shine Jumadal Ula. hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda kuma shine ya daidai da sha takwas ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da goma sha tara wannan shine darasinmu na goma sha biyu a cikin wannan littafi mai albarka na muwatsa na al'imam malik satin da ya gabata mun shiga babi na na ashirin wanda yake magana akan i'adatil junubi salata ma'ana sake sallah ga mai janaba mun yi hadisi uku a cikinsa za mu tashi hadisi na hudu hadisi mai lamba ta ɗari da sha uku far'i na tamanin da biyu yace wa haddathani an malikin an yahya bin sa'id an sulaiman bin yasar anna umar bin al-khattab salla bin nas subha cewa umar dan khattab yayi wa mutane sallah asuba me ya sanya anan umar dan khattab yayi wa mutane sallah asuba saboda shine khalifa kuma a ƙa'ida a da mutum in aka ce shine khalifa to shine liman shine alkali shine duk wata mas'uliya ta addini to don haka nan dama ba a sawa sai wanda ya dace wanda zai iya wannan to ina ganin da tafiya ta tafiya ne ko ayyuka ne suka yawa sai ya zama an ɗan fara rabawa a ce Eh, limamai su rike bangaren su masu mulki su rike bangaren su haka saboda aikin zai yi yawa yanzu a ce mutum shine liman shine sarki sai ma ya rasa a ce shine liman ko shine ciyaman shine wane ne shine alkali sai ya rasa ma wanne zai yi a ciki to sannan kuma a yanzu gaskiya ba kowanne ne zai hada abubuwan ba kuma ya zama abin ya tafi ka same shi watakila yana da kokari a wani bangare ba lalle ne kuma ya zama yana da kokari a wani bangare ba in aka ce duk shi zai yi wannan sai a samu feluwa da yawa ta wasu bangarorin da dama to musamman har wannan ta ja ya jawo ake samun wasu wanda yake gaba ɗaya kusan alakarsu da addini ya kaɗan ce amma kuma za su zama shi su ne shugabanni saboda raba bangare na shugabanci daban da kuma bangare na addini daban amma da Allah ya sa haka abin yake tafiya da ba za a rika samun haka ba dole ne ya zama wanda za a shugabantar ga mutane ya zama ya san abubuwa na addini akalla abubuwa na zaruriyat na addini ne yau da kullun a ce di ya san su wannan shine mafi karanci to amma a halin yanzu Allah da ya sauke abubuwan da yake gudana sai a hankali don haka karka yi mamaki ga dukkan abin da ka samu kanka dangane da abin da ya shafi addini a wajen shugabanni wanda aka yi sa'a shine wanda ko da bai san abin ba ya zama yana da kishinsa yau wato wannan an yi babbar sa'a wani za ka samu bai san abun ba kuma baya kishinsa saboda mai saboda bai tashi da wannan tarbiyyar ba ma kwata-kwata inda ma ya sa gaba daban irin renon da aka yi masa daban da ya tattaso daga gida kuma aka aika shi wani guri can aka wanke masa kwakwalwa daban to kaga wannan dole sai dinka yi hakuri abin da ka samu shikenan a rurruma abin nan a hakura to kun ga anan shi shine shugaba na gaba daya shine wakilin musulmi shine jagorar su gaba daya saboda haka shine sarki shine liman shine alkali to lokacin yayi wa mutane sallar asuba sun magada ila ardihi biljuf sannan yayi sammako zuwa wata gona tasa da take wani guri da ake cewa juru fa da fi sawbihi ihtilaman wato sai ya samu ihtilam ma'ana sai ya samu abun mafarki a tufafinsa faƙala sai ya ce inna lamma asabnal wadaka mu yayin da ya zama mun sami wato maiko ko mun samu romo lanatil uruku lanatil uruku sai jijiyoyi suka yi laushi fakta sala sai ya yi wanka wa gasalal islam sai ya wanke abin da ya gani min saubihi a jikin tufafinsa wa ada li kuma ya sake sallarsa to wannan kamar yadda ya gabata cewa juruf guri ne da ake gaya wa haka akwai gonarsa a can shi ne sai malamai suka ce ashe ya halitta wanda aka jibinta wa al'amari ya zama kuma in yana da wani abin yi wanda yake bance shi a karan kansa to zai iya zuwa ya gudanar domin ci gaba da rayuwarsa da kuma sauran rayuwar iyalansa saboda haka kun ga duk da nauyi da yake kansa na shugabantar musulmi gaba ɗaya bai hana ya je gonarsa ya ba da wasu umarni ko kuma abin da ya kama da haka ko kuma ya dudduba inda ya kamata a gyara ya ce a gyara inda ya kamata a kyautata ya ce a kyautata to bayan ya riga ya je can ne sai ya samu gurbin islam din ma'ana ya samu gurbin wannan mafarki to wannan yana nuna mana cewa lokacin da ya sallah din kun ga sallah asuba da jijjifi ake yinta, akwai sauran dare ake yinta. to amma lokacin da ya ga wannan rana ta riga ta fito za a iya gane komai a jikin tufafi sannan za a ga komai ware wake sannan sai ya ga wannan din a jikin tufafinsa faƙala to shi ne sai ya faɗi wannan magana cewa inna lamma sabunar wadaka cewa mu yayin da muka sami romo lanatul uruku wato sai jijiyoyi suka yi laushi to anan malamai sun tattauna akan wannan kalma suka ce shi Umar Allah ya kara masa yarda bai canza ba akan yadda yake a da kafin karban mulkinsa ba wani canzawa ya cewa yanzu an samu lagwada an samu daɗi a tsaya a kece reni a shi ba samu canji ta ɓangarensa ba to ya aka yi ya faɗi wannan suka ce wannan lokacin da ya zama yana shugaba to akwai baki wanda suka sukan zaike masa daga gurare daban-daban kun ga kuma a musulunci girmama bako wato abu ne mai mahimmanci a cikin addinin musulunci an yi umarni da a girmama bako kuma daga cikin girmama bako kai masa kyakkyawan sauka ka bashi shi kyakkyawan abinci to saboda haka wannan ce ta sanya dole saboda yawan baƙi da yake yana saukarsu to in yayi baƙi din kaga dole ne ya ci abin da suka ci tare da shi wasu ka ci to wannan shine dalili da ya faɗi haka to wannan ta hanyar saukar baƙin nasa shine ta hanyar da yake samu shi ma ya ɗan ci wani abu mai ɗan daɗi ko mai ɗan romo-romo amma duk da haka sai ya ɗauka cewa wannan shine abin da ya jawo masa wannan yawan mafari wasu malaman suka tafi akan haka wasu malaman kuma suka ce a'a kafin halifan takasa, an sami matsala ta ƙarancin abinci da ƙarancin abubuwa na more rayuwa mun san shekaru da suka wuce ana samun irin wannan a ce an yi yunwa an samu kwari an samu rashin abinci haka da sauransu yanzu ne dai da duniyar ta zama an ta haɗe guri ɗaya sai kaga cewa ba a samun wannan ko da ku za ku rasa to za a iya kawowa daga wasu gurare a dandanan a zo a wadata mutane da abubuwan da suke da bukata amma a da idan aka ce yankin ku an yi fari to sai kun shiga yunwa saboda duk ma abin da za a ɗauko a kawo watakila bai wuce jaki ba jaki ko in ka tafi daga nan kafin ka je maiduguri ka dawo ta jaki kaga in yunwa ce ta kashe mutum ko ba haka ba yawa? to an samu karancin abinci har ya zama gaba ɗaya ba wanda yake samun wato romo da abubuwa na more rayuwa saboda cikin wahala da ake ciki to bayan khalifan takasa kuma Allah subhanahu wata'ala ya arzuta mutane aka samu ficewar wannan matsala da aka shiga to sai ya zama rayuwa ta dawo ana ci gaba to wannan shine ya sanya ya faɗi haka saboda da can ana cikin wani hali yanzu kuma rayuwa ta zo to lokacin da ake cikin wannan hali sai ya yi rantsuwa ya ce gaba ɗaya duk wani abu mai ko ya daina ci saboda talakawa ba sa samu shi ma ba zai ci Allah akbar ko yanzu haka yake yi kuwa da <laughs> saboda talakawa ba sa samu to yayin da abubuwa suka dawo suka daidaita to shine idan an yi baki din ake samun wannan a yi musu to kuma shine shi ma har yake samu shine wannan abin ya faru to shine har yake ganin cewa wani abu ne da ya faru wanda da babu to yanzu kuma an samu cewa to don haka sai ya sanya wato jijiyoyi suka yi laushi to don haka ake samun yawan mafarki kamar yadda ya gabata cewa sannan abu na uku da can lokacin da ba rubuta shi khalifantaka ba zai shagaltu da wato matsaloli kawai na iyalansa da kulawa da su da sauransu idan an sami abubuwa na jin daɗi jiki ya yi kyau to kaga za a kusanci iyalai sai ya zama an samu waraka to yanzu kuma wannan abin ya yi ƙaranci saboda shagaltuwa da kulawa da haƙoƙin mutane ya sanya har iyalansa ma ba sa samun kusantar to don haka yake ya zama yake da yawan mafarki wasu kuma suka ce a'a wasu lokuta ne dai ake jarrabar su kawai da shi yawan mafarki din cewa ya kwanta ya yi mafarki shi kenan kuma ya tashi ya yi wanka to kuma menene dai wannan shine hukuncin duk wanda ya ga wato abin mafarki a jikin tufafinsa saboda haka bayan ya koma ai ko kuma bayan ya je gona wa ada li salatihi kuma sai ya sake sallarsa to don haka anan malamai suka ce mamu idan wani abu ya samu liman ya zama su ba su da masaniya to babu abin da ya shafi mamu kun ga anan shi kadai ya sake sallah alhalin jagoranta mutane ya yi limam ya jagoranci mutane to amma shi da ya ga abun a can shi kadai ya sake sallah kuma ba ce mamu su ma su sake sallah su ko wani abin da ya kamata haka A akan haka suka ce duk wani abin da ya zama ɗari'i ga liman ya zama ya warware masa alwala to wannan bai shafi mamu ba saboda haka da za a zo a kabbar sallah sai ya zama liman ya yi rihi to wannan bai shafi mamu ba shi abin ya shafa don haka ake sa istilaf ma'ana sai a jawo wani sai ya kwafe da wani shi sai ya fita ya je ya yi alwallah idan ya samu sauran sallah sai ya zo ya bi don haka wanda suke kusa daga cikin wanda suke kusa sai ya jawo wani sai ya ci gaba da jan wannan sallah babu abin da ya shafi sallan mamu Haka nan da za a riga a gama sallah din sannan sai ya gana najasa a jikinsa to shi ma babu abin da ya shafi sallar mamu shi ne zai je ya sake wannan sallah amma su mamu babu abin da ya shafe su to don haka nan sai aka ce sai ya yi alwala wa adali salati ya sake sallah amma su mamu sallar su kayi Allah ya samu dace haddasa عن an malikin an بن bini urwa an abihi an بن عبد الرحمن bin Hasib. annahu tamara ma Umar bin Khattab cewa yayi umara tare da Umar dan Khattab fi rakabin a cikin wani ayari fihi Amr bin al-As cikin wannan ayarin akwai wannan babban sahabi da ake kira Amr bin al-As wa anna Umar bin al-Khattab arrasa bi ba'd at kuma Umar dan Khattab yayi sauka ma'ana tarif shine mutum ya sauka ƙarshen dare ya ɗan yi bacci mun san tafiya irin ta da tafiya ce ta dabbobi da za a haura kumi ko a hau doki ko jaki ko wani abin da ya kama da haka saboda haka za a yi ta tafiya da daddare a kwana ana tafiya to idan an gaji kuma a iya tsayawa a ɗan yi zango a zauna a yi bacci to ana tafiya ana tafiya ƙarshen dare da ya yi sai ya sauka da ya sauka sai ya ɗanyi bacci a hanya sai ce ƙariban min ba'dul miyahi kusa da wani ruwa nasu ko kuma kusa da wani ruwa to a wannan sauka da ya fa talama Umar, wato sai Umar ya yi mafarki, wa kada kada an yi biha, alhalin kuma asuba ta kusa, falam ya ji raka rakabi ma'an bai samu ruwa tare da ayarin da suke ba faraki ba saboda haka sai ya hau dabbasa hatta ja alma'a har sai da yaje inda ruwan yake faja'ala ya yaghsilu ma ra'a min zalikal ihtilal sai ya ci gaba da wanke abin da ya gani na wannan abin mafarki hatta asfara har sai da gari ya waye faqala lahu amr bin al sai amru bin yake ce masa asbahata ma'ana gari fa ya kusa ya wayewa wa ma'ana siyabun alhalin muna da wani tufafin fada da saubaka yubsalu ka kyala wannan tufafin naka a wanki faƙala umar bin al-khattab sai umar dan khattab yake cewa wa ajaban laka ya amru bin la'as? as yace abun mamaki gare ka ya kai amru dan bin la'as? la in kunta tajidu siyaban shin in kai kana da tufafi da yawa afa kullun nas yajidu siyaban shin kowane mutane ne suke da tufafin ce wallahi law fa'altuha wallahi da na aikata haka lakanat sunna to da ta zama sunna ce bal a a a gasilu ma zan wanke abin da na gani wa azahu zahu malam ara sannan in yi yayyafi akan abin da ban gani ba to wannan hadisi shi ma kamar yadda muka gani cewa dai yana da alaƙa da mafarki ko kuma mutum ya ga abin mafarki a tufafinsa a nan lokacin da umar ya tafi domin ya wanke wannan abin da ya gani a tufafinsa har amr bin la'as yana ce masa muna da wani tufafin mu baka mana ka kyale wannan a wanke Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda sai yayi mamakin amru da yin wannan saboda me saboda shi Umar ya san cewa yana daga cikin shugaba da ake koyi da shi kuma shi shugaba so yake ya kasance kowa da kowa ya yi koyi da shi don haka ba zai yi abin da zai gagaru wani ya zama wani ne zai iya ba zai yi abin da kowa da kowa zai iya ne wannan yana daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka wani hadisi yake ta al-ayati ad amirul rakabi wata magana wata magana ta larabawa da suke cewa al-da'ifu amirul rakabi ma'ana eh, mai rauni shine sarki a tafiya mana in an tashi tafiya ta mai rauni ake bi ba ta wanda ya fi ƙarfi ba misali idan an taho ayari wanda suke zarata in an biye musu raunana ba za a tafi tare da su ba to amma in aka biye wa raunana to sai a tafi tare gaba ɗaya su waɗanda suke zarata za su iya takurawa su tafi da raunana yayin da raunana su ba yadda za a yi su tafi da zarata idan za a bar kowa a matsayinsa don haka kun ga a tafiya manzo sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ayarin ma a baya yake shine na karshen baya saboda me saboda ko wata matsala za ta samu wani a tafi a bashi to idan sun zo su za su yi gaba da shi kun ga hisa hadisin jajir Allah ya kara masa yarda lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same shi a hanya raƙuminsa ya ki tafiya ya gajiya la'alla ya tsufa ko wani larura ne ya same shi shine yake ce ma yake ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasa tafiya da har yayi niyan ma kawai ko ya dauke kayansa ya bar shi kawai a cikin daji haka nan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya dan da kira kumin kadan da ya ka fara sauri he da ya tada mutane duk gaba daya ya wuce saboda albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to daga nan kuma sai maza Allah sallallahu alaihi ya ce ya sayar masa shi to shi kuma sai ya ga da can eh, ya zama abin da ya zama kuma gashi yanzu ya dawo giredi kaga sayarwa to sai dai in an <laughs> abin nan to shi kenan dai daga daga karshe dai maza Allah ya ce ya ya sayar masa to shi kenan sai ya sayar masa da ya sayar masa amma sai ya sharadin cewa to zai kai kayansa gida tukunna ashe bai san wata ake shirya masa ba kuma bayan waccan da aka yi masa to wani alheri ne ake so a sake dunkula masa sai ya sharadin ce to zai kai kayansa gida idan ya kai kaya gida to shikenan zai zai kawo rakumi an riga aka riga aka daddala ciniki shi shikenan yana zuwa da kaya ya je ya sauke ya kawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ga rakumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirgo kuɗi ya bashi bayan ya tsara ya tafi ya ce a kirawo shi bayan ya kirawo shi shi ne sai yake ce masa A turani ma kastuka li akuza jamalaka shin kana ganin zan takura maka in karbe maka rakuminka ne a'a ba haka nake ne ba ce ka ɗauki rakuminka kuma wannan dirhamomin da aka baka an baka sallallahu alaihi wasallam an ban masa gaba ka gani to saboda haka ko da yaushe wanda yake mai rauni shine abokin tafiya don haka nan, umar ya ce kai abin mamaki gare ka amrudin al'as idan kai kana da tufafi to shi kenan kana zaton kowa ma yana da shi wani tufafinsa tsaya wato allah ya ji kan magabata an sha talauci talauci ba wai ɗan kaɗan ba za ka samu mutum mayafinsa ɗaya wanda yake mai dama dama shine yake da zanen ɗaurawa da kuma mayafi wani guda ɗayan ya mallaka guda ɗaya kawai kun sha jin hadisin wannan wa'i ba wadda ta zo wajen mazalin sallallahu ta ce ta ba da kanta gare shi ya sun da kansa da wani ya ce yana so shi aka ce to me kake da shi kawo na sadaki da za a bata ba da komai ce dai zanen da yake ɗaurawa ci to in ka ba ta kai kuma me za ka ɗaura babu aka ce je ne bincika ya je gida ya bincika ya bincika bai samu komai ba aka ce ya bincika ko zo mai ne na bakin karfe ma ya kawo ba a samu ba sahabbai sun sha talauci ba ɗan kaɗan ba to don haka umar sai ya ƙi ya karbi wani tufafin ya ce da ya karba sai ya zama sunna sai a ce kenan in kai mafarki to ba za ka wanke ba ya dai ka samu wani ka yi amfani da shi to kuma ina wani yake da wani dan haka nan shi ma wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi wai zai yi mutum ya sallah da riga daya ko yafi daya sai ya ce awali kullukum thawban kowanne nan ku ne yake da riga biyu Allahu akbar yanzu wani bai san ya ribunan da yake sawa ba Babban riga ma ba wai abin nan riga da wando ba Babban riga bai ma san bai san adadin su ba amma da ina abubuwan sai a hankali to dan haka Umar a cikin tausayinsa da hangen nesansa saboda Umar yana daga cikin khulafa'ur rashidin wanda banzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi koyi da su alaikum bi sunnati wa sunnatul ar rashidin saboda haka sai yaki sai da ya je ya wanke wannan inda ya riga ya gani ya wanke inda kuma bai gani ba to sai ya yafi saboda haka wannan yana nuna mana cewa a tufafi in ana zaton najasa ta taɓa amma ba a tabbatar ba shi ne ake yi ina fata an fahimta ba wai ga najasan nan ga gurbinta kuma a ya faruwa ba haka ake kun ga kowane gaba a mai harabi da yake cewa idza ta'ayyanatun najasata ce sai ce wutsal mahalluwa idan najasa ta bayyana to a wanke gurbin da ta taba sai ci fa'inil tabbatat busila sauri kullum. in kuma abin ya zama da rikici domin iltibas sai ake ɗauka wai in tafan tsama a'a ba wai in tafan tsama kadai ba ko da ɗigo ɗaya ne to amma ba a san iya ina ta taba ba wannan shine iltibasi ma'ana an rasa iya iya gurin wannan shine iltibasi an rasa iya gurin ko da ɗigo ɗaya ne amma an duba ba a gan shi ba ma'ana la'alla fitsari ne kuma ya riga ya bushe fitsari za a yi gurbinsa amma ka tabbatar ya taɓa tufafin to a nan kullum sai dai a wanke tufafin dukkansa sai ce wa man shakka fi isabatin najasati na ba wanda ya shakka a cikin samuwan najasa ma'ana najasar akwai ta taɓa abun ko ba ta taɓa ba shi ne sai aka ce na baha ina fata ta fahimta yawwa ta taɓa ko ba ta taɓa ba yawwa amma in har ka tabbata ta taɓa to yayyafi kawai ba zai yi ba sai dai ka wanke sai ce wa in asabahu shay'un shakka fi najasatihi fala ba alaihi amma sai wani abu ya taɓa ka sai kake shakka a cikin shin wannan abin da ya taɓa ka jasa ne ko ba jasa ba ne. to wannan ba ma sai ka yi wani yayi bi ba ina fata an fahimta wannan yana daga cikin gurare a cikin harazi masu ya fahimta za ga an fahimce su baibai ana aikata abin da ba shine ba kawai shikenan mutum kwata ta fallatso masa waye da ruwa ya yi fa kawai to me yake ka tabbatar da cewa kwata ta taba kayanka sai ka wanke kawai sai ka wanke magana ya fi bata taso ba to amma a nan sai ya ce zan wanke inda na gani sannan sai in yi yayyafi a gurin da ban gani ba ma'ana gurin da ba a gani ba ba a tabbacin ta taba to wannan shine zai sa a yi yayyafi kenan ya wadatar Allah ya samu dace Kala malikun yace imam malik yace fi rajulin wajada fi thawbihi asara ihtilamin dangane da mutum da ya samu a cikin tufafinsa gurbin abin mafarki la ya mata kana bai san yaushe abin ya kasance ba wala ya zukuru shay'an ra'afi manami shi kuma bai tuna da ya ga wani abu a cikin baccinsa ba ƙala sai ya ce liyagtasil to sai ya yi wanka min ahadasin naumi na mahu, min naumi na mahu. ya yi wanka daga ƙarshen baccin da ya san ya yi ma'ana ahadas mafi sabuntakar baccin da ya yi ma'ana bacci na ƙarshe da ya san ya yi sai ya yi wanka daga wannan lokaci fa'in na salla ba da zalikan nau idan ya kasance ya yi sallah bayan wannan bacci ya riga ya yi sallah falyu'id ma da sallah ba da zalika nan to ya sake abin da ya sallata bayan wannan bacci nasu zai min ya ce saboda kasancewar annar rajula rubbama talama wa la yara shay'an ce mutum zai iya yiwa yi mafarki amma bai ga komai ba wayara kuma zai iya ganin wani abu wala talib kuma bai yi mafarki ba to anan abin da yake nufi yace zai iya wa mutum ya yi mafarki gashi yana aikata wani abu amma sai ya tashi la yara shay'an ma'ana bai ga komai ya zubo ba bai gama ne ba zai iya yin wannan sannan sai ce wayara wala ya talim ma'ana zai iya kuma ganin abin ya tashi ya gan shi a tufafinsa kuma bai tuna bai ga cewa lokacin da yake mafarkin ba zai yayi mafarkin bai tuna da lokacin da yake wannan mafarkin ba amma zai tashi ya ga abin a jikin tufafinsa sai ce za waje da fi saubihi ma to idan mutum ya samu ruwa a jikin tufafinsa falai irgusulu to wannan wajibi ne ya yi wanka wa zalika wannan ko ya faru anna umar cewa umar allah ya kara masa yarda a adama kana salla li akhiri naumin namahu ya mayar da abin da ya sallata ƙarshen baccin da ya san yayi walam yu'id ma kana qablahu bai mai da abin da yake kafin shi ba ma'ana sallar da ya san yayi kafin baccin to wannan ai bayan sallar da ya san yayi eh, bayan yayi baccin yayi ta to ita kawai ya saki to anan sai wasu malamai suka tafi akan cewa ah, zai iya yiwa shi wannan tufafi da ya ga wannan abu a jiki dama tufafi ne da ya tanaje shi domin bacci ko da yaushe da shi yake bacci zai iya yiwuwa kuma a ba wai tufafinsa ne wanda ya ware dan bacci ba kuma sai ya ga wannan abin a jiki suka ce dai to babu saɓani akan cewa idan har ya tashi ya ga wannan a jikin tufafin to kawai zai sake sallar da ya san yayi da wannan tufafi a baccinsa na ƙarshe baccinsa na ƙarshe da ya san yayi da wannan tufafi to zai iya sake shi to amma bambanci a ce wannan dama tufafi ne da ya ware na bacci to kuma la'alla ba ko da yanzu ba ma shi ne a jikinsa sai bayan an yi kwanaki sai ya ɗauko sai ya ga abin to kaga bai ma san tun daga wani lokaci ne abin ya same shi ba saboda haka sai ya sake sallah da ya san yayi tun daga lokacin da ya fara amfani da wannan tufafin saboda bai san yaushe ne ba eh bai san yaushe ne ba to amma in ya tabbatar da cewa da can tufafin lafiya kalawi ke amma dai yanzu ne ya ga wannan najasa a jiki to kawai sai ya wanke wannan najasa kuma ya je ya yi wanka sallar da ya san yayi da wannan tufafi sai ya sake to anan sai wasu daga cikin malamai suka tafi cewa to tunda gashi Umar Allah ya ƙara masa yarda ya je yana wanke wannan tufafi nasa har ana ganin cewa gashi gari zai waye bai yi sallah ba wannan ya nuna cewa wato shi wannan najasa ne ya nuna cewa mani najasa ne mun san cewa akwai bambanci ko kuma akwai sabanin fahimta tsakanin malamai wasu tafi akan cewa mani najasa ne wasu tafi akan cewa ba najasa bane wasu suka akan cewa ba najasa bane to daga cikin wanda suke kafa dalili akan cewa najasa ne yana daga cikin wanda suka tafi akan wannan cewa gashi Umar inda ba najasa bane ya zai tsaya har yana kokarin wankewa kuma ana ce masa lokacin sallah ma zai wuce bai yi sallah ba ai da sai ya kyale shi ya sallah tukunna sannan ya zo ya wanke daga baya suka ce to akan wannan najasa ne to mun riga dai mun san sabani ne a wajen malamai cewa akwai wanda suka tafi ba najasa ba ne kuma kowanne sun kafa dalilansu kowanne sun kawo dalilansu to wannan shi ne ƙarshen shi wannan babi sai babi na gaba ya ce, babu ghuslul mar'ati idza ra'at fil manami misla ma yara rajul wannan shi kuma babi ne da zai mana bayanin cewa wanka na mace idan ta gani a cikin bacci irin abin da maza ko irin abin da namiji yake gani حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أورس بن الزبير أن أم سليم قالت شوى أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم wannan sahabiya ta ce da manzon Allah sallallahu alaihi المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتاك تصل تكي يا رسول الله mace ce ta gani a cikin mafarki irin abin da namiji yake gani shin ya wajaba ita ma ta yi wanka faƙala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am fal taga tasil yace kwarai da gaske ai za ta yi wanka kawai ta je ta yi wanka faƙalat laha aisha sai aisha ta cike ce mata uffin laki wa hal tara zalika almar'a ta ce tir da ke yanzu mata ma za su ga wannan mata ma suna ganin wannan faƙala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata taribat yaminuki ma'ana damakki ta yi turbaya wa min aina ya kunu shaba daga ina ake samun wato kamanceceniya mana abin da zai sa namiji ya gan shi cikin mafarki sha'awa ce za ta jawo haka to ita ma mace za ta iya ganin haka eh, za ta iya ganin haka to nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace taribat yaminuki to wannan kalma malamai sun tattauna a wajen fassararta asali dai suna cewa larabawa suna faɗin abin da ba wai haka ake nufi ba ma'ana ba hakikanin abin ake nufi ba saboda wasu sun fassara taribata yaminki ma'ana hannunki ya talauce ko kuma ya yaminuki ma'ana hannunki ya zama yayi turbaya to turbaya dinnan, nan wasu kuma suka ce ya yaminiki ma'ana hannunki ya zama ya arzuta domin suka ce ana iya cewa atarabar rajulu idza kasura malu ma'ana idan dukiyarsa ta yawaita sai a ce masa atarabar rajul eh to wannan suka ce kowanne ana amfani da shi to sai manzo Allah sallallahu alaihi ce min aina yakunu shaba. ta ina ake samun kamanceceniya ma'ana idan da a ce mata su ma ba su da sha'awa to ta ina za a samu kamanceceniya to da haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana cewa yaro yana samun kamanceceniya ne ko dai ya zama yayi kama da 'yan uwan babanninsa ko ya kama da 'yan uwan mahaifiyarsa za samu yaro ya ɗauko ɗaya daga ciki ko ɓangaren mahaifinsa ko ɓangaren babansa ko wani abin da ya kama da haka to wannan yana faruwa ne daga sha'awa aka ce wanda wato ya fara zuwa a cikin ma'aurata to shi ne ɗan zai fito da kamanceceniya na danginsa ko na shi nasa ko wani abin da ya kama da haka to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa ya nusar masa cewa ai su ma mata kamar maza ne su ma ƴan adam ne suna da bukata irin yadda su ma maza suke da bukata to dan haka ma ake samun irin wannan kamanceceniya حدثني an malikin an هشام bin Urwa an أبيه an Zainab بنت abi Salama. an ummi salma zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam daga ummu salma matar manzon sallallahu alaihi wasallam annaha qalat cewa ta ce ja'at ummu sulaimin imra'atu abi talha al-ansari yace ummu sulaimin matar abu talha al-ansari mutumin madina ummu sulaimin ita ce baba ta anas dan malik to ta zo ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai tace ya rasulullah ya manzon Allah inna Allah la yastahi min al-haq cewa Allah baya jin kunya fayyace gaskiya hal alal mar'ati min guslin shin ita ma mace za ta yi wanka idza hiya talamat idan ta yi mafarki shin ita ma mace za ta yi wanka a matsayinta na mace faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na'am warrai da gaske amma da sharadi izara ra'atil ma'a idan ta ga ruwa idan ta ga ruwa shine za ta yi wanka saboda haka wannan sune abubuwa da suke wajabta wanka guda biyu ko dai iltiqa'ul khitanain wannan ko ba a ga komai ba in an samu haka za a yi wanka ko kuma khurujul mani bi fitar mani da jin daɗi to shi ma wannan ya wajabta wanka kuma sawa'un ko mutum a cikin bacci ne ko kuma a farke to wannan duk ya wajabta wanka saboda haka anan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ta amsa cewa kwarai za ta yi wanka amma da sharadin idara atil ma idan ta ga ruwa kenan da zai mutum zai yi mafarki amma ya tashi ya ga kamar babu komai to babu wajabcin wanka a tattare da shi sabanin kuma da zai ga ya tashi ya ga tufafinsa jage-jage to shi kuma wannan dole sai ya yi wanka ko da bai gasar da abin ya faru ba ya eh? wannan sun ce ba za ba ya wajabta wanka sai in ya fita ta fuskar al'ada kuma ya zama bilazzatin da jin daɗi suka ce da mutum zai taka wuta shikenan ya ji tsananin zafi har mani ya fito to ba sai ya yi wanka ba ko kuma a yi wa mutum bulala ko a yanke shi ko wani abin da ya kama da haka duk in ya ji tsananin zafi har mani ya fito to wannan ba sai ya yi wanka ba saboda wannan ba bisa al'ada ba ne sannan kuma ba cikin jin daɗi ba ne sai in ya gwaimaitu da wannan sannan yake wajabta wanka babu jami gusul janaba wannan shi kuma babi ne wanda zai mana bayanin ya tattaro ya wankan janaba gaba ɗaya حدثني يا عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس an يغتسل أن يغتسل بفضل mara. ma lam takun ha'idan aw junuban yace babu laifi mutum ya yi wanka da ragowar ruwan mace matuƙar dai ba ta kasance wankan aira ta ba ko janaba to wannan za mu ga akwai hadisai wanda suke hani akan haka akwai hadisai cewa la yaghtasilu الرجل بفضل المرأة ولا تغتسل المرأة بفضل الرجل walakin mene wal yaktarifa jami'an cewa kada mace ta yi wanka da ragowar ruwa na namiji kada namiji ya yi wanka da ragowar ruwa na mace amma wal yaktarifa jami'an sun samu su rika kamfata tare ma'ana su yi tare amma wani ya rage wani su ba yadda da wannan ba to sannan sai wani hadisin da ya biyo baya shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaga tasilu bi fadlil maimuna ya kasance yana yin wanka da ragowar ruwa na maimuna bintul harith ɗaya ce daga cikin mata na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to malamai da suka tashi jam'in hadisai din sai suka jam'in su akan cewa wancan hani da aka yi da kuma wannan aiki da aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abu na farko dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa ita wannan mata faqihiya ce ba za ta warware wa ruwan sarki ba dan haka a wani hadisin bayan ta yi wanka ya zo yana yi sai ta ce fa wanka ta yi fa na janaba sai ta ce ya ce mata innal ma'a la yajnib ai shi ruwan baya baya janaba eh suka ce saboda manzon sallallahu alaihi ya san cewa ba za ta warware wa ruwan tsarki ba dan haka nan yazo yayi da ragowar ruwan to amma wannan hani kuma da aka yi ana tsoron cewa wanda za su warware wa ruwan tsarki in ruwan aka warware masa tsarkinsa to kaga wanda ya zo ya daga baya ba shi da tsarki ke to shine hanin da aka yi to anan sai ya dauko kawai magana cewa ya halitta a yi to amma anan. sai wani istisnai yace malam ta kun ha'idan au junuba matakar dai bata zama wankan haiza ne ko kuma wanka ne na janaba ba to dama wannan shine akan galibin abin da malikiya suka tafi a kansu cewa idan aka yi wanka na tsarki da ruwa to kuma ba za a sake yin wani wanka na tsarki da shi ba eh, sai in wankan ba na tsarki ba ne aka yi to shi kenan wannan ya halitta kuma a yi wanka na tsarki da shi suka ce kamar a sai a yi wanka domin sallar juma ko wanka domin sallar idi ko wani abin da ya kama da haka to a iya yin wanka na tsarki da kuma ragowar ruwa to amma ko da shi ma da sharaɗin cewa wani abu bai shiga ruwan da zai warware masa tsarki ba eh, amma in wani abu ya shiga ruwan da zai warware masa tsarki to wannan baya halitta a yi ko da akwai janaba ko babu to don haka gaba ɗaya ma ragowar ruwa matuƙar dai akwai wani to shi ya sanya aka ce yukurahu lakin yukurahu wuju da gari eh, an karanta idan an samu waninsa to amma idan babu shine a iya yi da shi وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنوب ثم يصلي فيه cewa abdullahi dan umar ya kasance yana yin gumi a cikin tufafi sannan kuma alhalin yana da janaba sannan kuma ya yi sallah a cikin tufafi din gumi mutum zai iya yin gumi a cikin tufafi sannan kuma ya zo ko da yana da janaba kuma ya yi sallah da shi eh, wannan babu komai don haka ita janaba wani abu ne wanda yake ma'anawi ba hissi ba Eh, ma'anawi ba hissi ba don da abu ne hissi sai a ce tufafin shi kenan shi ma ya shafi abu yawwa to amma suka ce in jikewa ya yi to wannan ba zai yi ba misali da kamar a ce ya jike da ruwa kuma akwai abin jasa a jikinsa to sai a kaddar cewa tufafin ya shafi abin to amma idan ya zama ya wanke kazantar da take jikinsa to dan ya yi gumi ya fito ya tattaba shi to wannan babu komai zai iya yin sallah da shi ba tare da sai ya wanke ko kuma wani abin da ya kama da haka don haka kun ga koda mushrikai da aka ce najasa ne to najasa su eh, ma'ana wuya ce da aka ce yayi walladina mun mushriku na najasun fala yaqrabu masu jirin haram da amin haza. don haka dan kayi wanka ka taba wani mushriki ko wani arne to ba za a ce alwalaka ta warware ko dan ya taba ka ko ka taba shi ko wani abin da ya kama da haka saboda da jasa din ma'anawiya ce ba hissi ba eh ma'anawiya ce ta hanyar ma'ana ne abin ya kasance ba wai ta hanyar eh, ga da ga ba wa ne an malikin annafin shine ko an abdullahi bin umar kana yagtasilu kana yagsilu jawarihi rijlaihi wa yu'tinahu al-qumrata wa wa hunna huyyab wannan hadisi daga Imam Malik daga Nafi daga Abdullahi bin Umar wato malaman hadisi suka ce wannan shine daga cikin silsilatu zahab silsilatu zahab hadisi daga Malik daga Nafi daga Abdullahi dan Umar wato silsilatu za'af saboda malaman matsalau sun ce duk lokacin da isnadi ya fi gajarta to ya fi karfi kuma duk lokacin da ya fi tsayi to kuma ya fi abin nan ya fi mazanna ta samun rauni a ciki to amma wannan an tabbatar da cewa kowa siƙa ƙare a ciki eh, kowa siƙa ƙare a ciki saboda haka ya ce shi abdullahi dan umar ya kasance yana da bayi to bayinsa sukan wanke masa kafafuwansa mana idan ya tashi alwala babu laifi mutum a wanke masa kafarsa ko wani abin da ya kama da haka to yana da bayi mata wanda sukan wanke masa kafarsa sukan wanke masa kafarsa sannan kuma wayo tsena hulqum rata sannan suna miƙo masa abin nan darduma ke na ta domin sun ce kumra shine wani abu wanda zaka iya yin sujjada a kansa zai ishe ka yi sujjada shine kumra ma'ana kamar dai a takaice darduma suna miƙa masa darduma ma'ana bayan yayi sallah ai bayan yayi alwala zai iya wannan karbar darduma a hannunsu wa hunna alhalin suna cikin haiza wannan shi ma yake nuna cewa ashe ita ma mace mai haiza ba wai dukkaninta take zama eh, najasa ba eh, dan ta taba ka ko ka taba ta ko wani ko tufafinta ko wani abin da duk babu abin da ya shafi kai tsarkin jikinka ko tsarkinka babu abin da ya shafi saboda haka wannan shine mahallin shayir da ake nuna cewa suna wanke sa. alhalin suna da janaba janabarsu ba ta wani tasiri a jikin kafar da suke wankewa sannan kuma su miƙa masa darruma wadda zai yi sallah kanta to shi ma babu wani abin da ya shafi haizarsu tana jikinsu babu abin da ya shafe su wasu ila malik an tambayi malik an rajulin lahu niswa wa jawari hal ya tsawuhunna jami'an qabla an yaktasil yace an tambayi imam malik dangane da mutum da yake da mata sannan yana da bayi shin ko akwai damar ya take su gaba ɗaya kafin ya yi wanka mana ya taki wannan ya taki wannan ya taki wannan duk bai yi wanka ba faƙala sai ya ba da amsa da cewa la ba'asa bi an yusiba rajulu jariyatayhi babu laifi mutum ya shafi bayinsa guda biyu qabla an tasila kafin ya yi wanka ta amman nisa'ul hara'iru ce, amma mata waɗanda suke yaya na aure fa yukrahu an karhanta an yi sibar rajulul mar'atal qurrata fi mil ƙura. an karhanta mutum ya shafi mata wadda take ƴace a kwanan watanta mana an karhanta mutum ya tafi ɗakin wata da ba kwananta ba ya je ya shafi waccan ɗin to kaga a nan abin da yake nunawa misali ya shigo nan ɗakin ya yi abin da zai yi kuma ya fita ya tafi can ɗakin, to an karanta yin wannan tare da cewa akwai sharuɗa in akwai larura sannan akwai izini to wannan babu dama eh, babu laifi in akwai akwai uzuri sannan kuma akwai izini to wannan babu laifi to amma baya halitta ka ɗauki kwanan wata ka kai wa wata eh, haka nan kuma baya bukata ka ɗauki bukata ka ka tafi wani guri alhalin ga inda kake don haka yake cewa saboda haka idan mata ne na aure to wannan baya halitta yace fa ma an yusibal jariyata amma mutum ya shafi baiwarsa sun ma yusibul ukhra sannan ya je ya shafi wata daban wa huwa junubun alhalin yana da janaba bai yi wanka ba fala ba su bizalika wannan babu laifi ma'ana babu laifi idan bayi ne ya shafi wannan ya shafi wancan ya shafi wancan duk babu laifi ko kuma ya shafi wata baiwa sannan kuma ya je ga matarsa to wannan shi ma babu laifi amma mata na aure ya je ga ɗakin wannan sannan kuma ya je ga wannan duk a lokaci ɗaya to wannan shi ne ya zama makaruhi saboda haɗawar wannan shi ne karhancin ba wai kasancewarsa da janaba kuma ya kusanci wata ba wannan ba shine karhancin ba wasu ila malikun an tambayi imam malik an rajulin junubin dangane da mutumin da yake da janaba wadi alahuma wanda aka kawo masa ruwa ya ga tasilu bihi domin ya yi wanka da ruwan fasaha sai ya mance kala isba'ahu fihi sai tsoma yatsansa a cikin ruwa din liyarifa harwal ma min baradi domin ya san iya zafin ruwa din mana ya san zafin ruwan da sanyinsa ya san ruwan zai iya yiwa ya zuba shi a jikinsa ko ba zai iya yiwa ba kun ga za a iya ganewa in aka sa hannu to sai ya mance kawai ya tsoma hannunsa a cikin ruwa din domin ya san yanayin ruwa din qala malikun sai imam malik ya ce in lam yakun asaba isba'ahu azan in ya zama wannan yatsa nasa babu wata kazanta ce fala ara zalika yanju su alaihi ma ba na ganin cewa wannan zai sa ruwansa ya zama da jisa mana idan ya zama hannun nasa tsaftatacce ne babu komai hannunsa a wanke ke to wannan ba zai bata ruwan ba to amma idan ya zama hannunsa da najasa kuma ya tsoma cikin ruwan to ana maganganu Eh, a nan maganganun to ina ga eh, za mu dakata nan sai idan Allah subhanahu ta'ala ya kai mu sati na gaba za mu tashi daga inda muka tsaya da fatan mu kai daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah ya yafe mana kuskuren ya kuma gane da mu daidai din ya ba mu ikon gyarawa Allah ya arzuta mu da yin komai domin sa wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa